Wannan barawo dan ba zan gyara maka jikinka ne a Masu banza ni da masu cin majar ku ba. A da ta kai kuma ba wannan bada ta. A ka tsaya. Ina da kana. Dan sai zan gyara ma jikinka ne da kuma ya ka ya ka da wata gora wata gurata da kuma su maka sanan zibiri ta ce ga dan shi na zan an sama da kin ayo ma take ka tun ka gani ka da dauda. zubi daga ta ta musu hanya zubi ta ka to ka dauke miji ka ba ma na zan yi ba gyara ba tana nan ka ta zo ta gare ka da kwanda kwanda zauna ga tana ta yi sauri ka ta zo ta tahiyar ta tana da yanzu tana nan ta yanzu zauna ni inda ta na ai zauna gare kawo wani kuma kwana ni ina ai kwana kari wallah what ka tura ka kwashe miji ka maganar motar na eh maganar motar nan da mun kai a miliyan uku alaji ta yi wa miliyan uku alaji dai ji ba mutum na haka yanzu na zama sai sai mota ta yi gaya da ai yanzu ba sai mun tsawa ta wala ba zan baka miliyan biyu da rage kana da awo miliyan biyu eh to na gode na gode alaji na gode eh sai ka gani eh to magana haju haju haju ana samun haju wurin ka ai go ja ka ga su ja karamin yanka awo to da Allah shi ma aje shi ne kuɗi ne shige dubu da biyu da to alhaji bai da matsala bai da matsala za ka gane an jima Allah shi za ka gane na an jima to ya alhaji na gode na gode alhaji <laughs> sai ka gane na gode aikin banza na ta kana magana aikin banza aikin banza mana ba na ta kana magana wani mashin ko har da wata kuma wai ma ina ka samu kuɗi da lafiya kana shi kuɗi shi kuɗi na ba wannan kai mutum yanzu ta gani a shi ta yi gyara mai zama ta kaga da mutum kula da kan yana kiran barawo barawo what ba shi kudi wani shi yanzu kana shi kudin ba na na shi kudin za ka faɗi kama lalata mana mishi to na yi ma hina ka bai kana ji na yi magana mota na yi magana harshe yanzu ya kaso yana kira shi ma kace mai kawa sadan nan nan wannan matsala gare shi a kwana yanzu ya za a yi gaban yanzu kai baka san ba ka san yanzu da ai yaren nan taka yanzu ita da kana kawo magana a shawarci ka fito matsayin yanzu a shawarci ba sa kai kan kana ta yanzu wala kana mu mu je wajen ta kana sai mu je magana yanzu da san magana eh to bari yanzu in kira zan kira ta yau bari kana da ke ce yayin da nan ciki kina ina ya nan jan jego. An ga jirgin ya Tana nan mutai. to siya ake ciki wallahi ga nan kofar gidanku na dan zo miki da wani babban masoyin ina so in haɗa ki da shi eh ga mu nan bakin kofar gida da Allah ga da nina ga wani ka bari eh ga mu nan kofar gida ga mu nan kofar gida ba ko ga jikka Allah ya so ki muna jiran ki dan wallahi ga nan yana nina wa ya da shi ya ina jiran ki gida da a'a amma jikka tun ga dan dai wanda jikka mana Sai ta hajju na gare ta. Zurutun ta ce ga ta nan. Kaga mun cika ma alƙawarin da suka ba mu. Gaba da ajiyar. Eh, nan zan gidan ka take. Nan yanzu tana hitowa. Tana Yanzu ka ba mu kawai sai mu je mu aje ma ita koran karawa. Yanzu muna son mu je wani waje mu dawo. Gaba da cika ka ta tuzo ka da cika kuma san Allah. Jira ta sai ta tuzo kuma mu. Kawo ko kai mu ciki. Yanzu da kadan ba Ba mu ciki. Ka saki mana. Ga ta nan ta yi ba su hankana ga dama saki saki saki. Tana tuwa yanzu. Tana Nan ne gidan. Nan na gidan. Ko kai wa mu mu ta Yanzu malam tana ciki ko? Tana nan ciki tana nan ciki. za ta To yanzu malam yanzu ina za mu haɗuwa? Can. Can. Ina na a can. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masoya na ina muku fatan alkhairi kasance tare da ni a maza ne tv inda zamu rika kawo muku shahararrun comedies din wato da abubuwan nishadantarwa kar ku manta ku danna subscribing tare da danna wannan kararwa kar da zarar mun dora sunana abdul wanda gwabsani da babu laye ina masoya na na duniya gaba daya ku je channel din maza ne 11 domin kallon kayataccen comedies shirye-shirye da kuma sabbin sirrin da yake sai na gode wa ku je channel ɗin maza ne 11 insha Allah suna sakin kayataccen shirye-shirye masu kyau da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana musulmai maza da mata za ku ga YouTube ɗinmu mai suna maza 11 to ina son don Allah duk wanda ke cikin masoyanmu ya yi ya danna muna subscribe sannan kuma ya danna muna ƙararrawar sanarwa ga DJ Baba mu fa kalan kyamara ne Eh kalan kyamara ne Baba mu fa kalan kyamara ne Eh kalan kyamara ne Mun shaida mu kalan kyamara ne Kalan shiga fiskan iPhone ne A Jabotas mu kalan kyamara ne Kalan shiga fiskan Samsung ne diga ni fa kalan kyamara ne Jebbi na kalan kyamara ne Wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne Je ka aiki na kalle yanda ake yi na kalle yanda ake bi na baba ne kaka da girma na esu ga kai mai daraja ne aiki na mai daraja ne kula na mai daraja ne iwatch na mai daraja ne wanga big mun daddani da ni da DJ Jackson ne baba tare da kina lega mai fitila mun daddani posting mai kyau kyau kuma aiki mai kana tunan wani nan wani shi a wancan wancan silin kwarai na ba ba kaga umar bigisho da yusuf gaison rahama sadan adan zango duk shi musu wanga sai na to ai ni amma wallahi wanga to Allah nan da aiki na kalan kyamara ne kalan shiga fiskan iphone ne a jabotas mu kalan kyamara ne kalan shiga fiskan samsung ne es diga ni fa kalan kyamara ne jami'i na kalan kyamara ne wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne kake bi na baba ne haka da girma na kai mai what assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masoya na ina muku fatan alkhairi kasance tare da ni a maza ne tv inda za mu rika kawo muku shahararrun comedies mu wato da abubuwan nishadantarwa kar ku manta ku danna subscribing tare da danna wannan kararwa kar da zarar mun dora sunana abdul wanda kwaf sani da babu layi ina masoyana na duniya gaba daya ku je channel din maza ne 11 domin kallon kayataccen comedies shirye-shirye da kuma sabbin series din da yake sai na gode wa ku je channel din maza ne 11 insha Allah suna sakin kayataccen shirye-shirye masu kyau hello da Allah sai da kai yanzu kyala ki tuki shi da Allah eh da Allah ga nufin kalmar girka na jinki Allah ya Allah ya gani wallahi yare yanzu tunda kai ne walakanci na da Allah sai na raba ta daga yanta bari shi da turin tago yare dai